Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. baki albishirin gishirin zo na baki albishirin gishirin zo na baki albishirin gishirin soyayya saya ki ji abba hey. sake rakawa ya dawo wannan bakon muna jin daɗin dawowar shi <laughs> yau an yi maka hannunka mai sanda fulani sun ce wai ku ba ku da wani labari ne sai na fulani saboda haka yau ba wani labarin ba Fulatan nan da za ba mu to ai ke san da yake fulani yanzu su sun riga sun zama karni na 21 <laughs> yauwa sun da ce ko na 21 ba sa so sabili da haka mun daga musu kafa mun yi kukan to haka da da buka ji waka ce ta komanda komanda amma na waƙoƙi a wannan karan eh bako mm. da ya gabata wakilin mubaraka ta mana hira da shi muka yi alkawarin cewa za mu karasa wannan hira da suka yi yau to zuwa an jima za mu ji karashin wannan tattaunawa da suka yi da kwamanda na waƙoƙi. Kwamandan waƙoƙi <laughs> sosai Kwamandan waƙoƙi to kafin mu kai ga haka muna da ɗimbin gaishe-gaishe. Yusuf makon da ya gabata muka ba da labarai guda uku mm. sai kuma muka kafa shafin mu na sada zumunta muka ce idan suka je wannan shafin muna so mu ji wanne ne yafi ba su dariya to an rubuto sosai an rubuto da dama bila adadin akan mm. waɗannan to zamu zamu za mu karanto ya waɗanda hannuwanmu suka iya <laughs> ya kai gare su da kuma waɗanda suka aiko da sakonni ta shafinmu na sada zumunta facebook hausa To kafin mu kai ga haka bari mu ga gaiso fata alheri ga Alhaji Hamza Abubakar ma da wakin Katsina da Alhaji Sani Abdulwahab Kayinji da Alhaji Sale mai wake sabon fegi sai kuma ba gudu farin dutse dukansu a jihar Niger. To kamar yadda muka bayyana eh, ku da kuka aiko da sakonni Abu Sa'ad ya aiko da sako yake cewa Allah kai mu mako mai zuwa domin na shafe shekara da shekaru ina sauraron shirin bari ya huce sabili da haka zan saurara in ji labarin da ya fi ba da dariya. shiko Ibrahim Ango Butalen ya ce kai duniya akwai labari akwai mutane kala-kala Aminu Adamu Malam Maduri ya ce labarin ɗan Fulani marowacin nan ne ya fi bani dariya. Hafsat Usman Hafizo Malam Maduri ko cewa ta yi labarin ɗan Fulani shi ne ya fi bani dariya sosai da fata alheri gare ku duka. To aikin ga shi kuma a Grace wannan Usman Abdullahi taka lafiya eh. cewa yi a halin gaskiya na fi jin daɗin labarin bakun latanin nan. Watan shi shi ya fi bashi dariya. <laughs> Sannan Umar Bakal Magarya Kitari ya ce labarin talaka mai barin baki gaskiya shi yafi bashi <laughs> dariya. Sani ɗayi Tudun Iya ya ce hakika labarin bafin latinin nan ya fi bani dariya don haka a bari ya huce ko huta lafiya. Shi kuma Abubakar Sa'ad cewa gaskiya labarin talakan nan da soja. a wajen mai shayi yafi ban dariya. <laughs> To sai gaishe gaishen fata alheri ga ma'abota wannan shirin Isa bakadikin waya Sudan da Jibrin Usman na Basa sai kuma Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa muna miƙa gaisuwa a bari huce zuwa ga Ya'u Ashiru da Aminu la sai Sani mai lange-lange ya wuri da Mubarak ɗan azumi bage sai Muhammad Sani Darazo da Musa Muhammad Muhammad da Ibrahim Ango Butelen da Sani Muhammad Umar sai baba na Alhaji Nuciya Watakal da Ibrahim Ibrahim Fawul da Badaru Abdulrazak Roni. Gaisuwa fata alheri zuwa ga Mahmud Abubakar Abba da Saminu mai gadan kunsa'al tafawa balewa sai Umaru mai talata da Tijjani Babani Makka da Abubakar Alasan Kusharki. daga ƙarshe gaisuwa zuwa ga Muhammad Salis waɗannan dukan gaishe-gaishe mutane da suka aika mana da saƙonni a ƙarƙashin shirin a bare huce a shafinmu na sada zumunta Facebook. Kai ma na ga ka da yawa. Lallai na ɗebo da yawa a nan. Eh. Ah, da farko zan fara mika saƙon gaisuwa a bari ya huce zuwa ga wani ma'abocin sauraron wannan shiri kuma Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda da ke kasuwar bacci a nan garin Kaduna. Mm. Da fatar kuma Allah ya raya abin da aka samu dan matar shi ta haifi da namiji. To to to Allah raya. Allah ya mishi albarka. Amin amin. Sannan kuma za mu mika saƙon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Yarima mai azara tudun Saibu hmm. a jihar Kaduna hmm. wanda ya ce yana gaida amaryarsa to amma ban ji ya ce fa yana gaida uwar gidan ba. To ni ina gaida uwar gidan ne. To to shike dai lalle. <laughs> To sai kuma saƙon a bari ya huce zuwa ga Aliyu Umar Murtala Muhammad Hafsat Usman Hafislo Malam Maduri. Hmm. Muhammad a sahame sahamau sahamau. Kai kai kai wannan suna. Ai lalle. <laughs> Dan wata kasa ce haka. Lalle kan ina ganin. A samau a Sai kuma Usmani Adamu da Isa Bakaniken waya a Sadam. <laughs> Dauda Hudu Nunguru. Salisu Abubakar da Rabiu Yahuza sai Ibrahim A. Ibrahim. Kana da kuma S. Miko S. Miko. Da kuma Abdullahi Hamza da Abubakar Abdulkarim Kana da Mu'azzam Gama sai Muhammad Jamil Hassan. Gaisuwar a bari huce kuma zuwa ga Murtala Sani da Babani Basko Azare, Laminu Montari, Usman Mai Riga, Makosh ta galibi da kuma Akilu Aliyu Usman da kuma Prince Emmanuel Matthias sai Usman na Buhari DDM da Abdu Abdu. Jamilu Lame sai kuma Rabi B. Alka da kuma Ayuba Musa sai Usaini Ali Muhammad da kuma Jibrin Umar Nabasa. sai Yusuf Salele da kuma Ahmad Rufa'i. To, da fatan dukansu sun ji an kuma wayi gari lafiya. Son so so na hakika, uba ga ƴaƴan suna, haske ne fal fal fal bayanin da aka ta yayatawa a shafukan sada zumunta na facaka da ake da kungiyar jama'a a Najeriya. To mutane ne da suka zika suka zika. Eh. Sai suka rika sada wani ya zauna ya lissafi ya bari in Yace eh. Ya ce bari in tambaye ka Yusu ya ce Yusu kai Alhaji Dr. Baban Nanatu mm. idan aka baka ko kuma kasata. To lalle haka fa <laughs> yace. Dan wa zai baka? <laughs> Eh. To gaskiya ka wannan bai sai sata. Eh, <laughs> gaskiya ba mu. Suka ce idan aka baka ko kuma ka saci naira biliyan ɗaya dan sai na san ba wanda zai baka ah, wani biliyan ɗaya. Ya ce idan aka baka ko kuma ka saci biliyan ɗaya. Eh. Kuma aka ce ka kashe naira miliyan ɗaya duk wata. Miliyan fa, eh. miliyan ɗaya duk wata. Duk wata, kawai in yi ce fa ne in ci. abin da za ka yi. Ka dai tabbata ka kashe miliyan ɗaya duk wata. Duk wata. Suka ce in ka saci miliyan ɗayan nan za ka shafa tsawon shekaru 88 kana kashewa wato wato ko yau aka haife ka wato kaman eh, jariri jariri ya tashi suna na tuma ai sun tsufa eh, a wannan batu kwarai kuwa to aka ce za ka shafa shekaru 88 kana kashe naira miliyan ɗaya miliyan ɗaya kowane wata kowane wata baka gama wannan biliyan da ka ba dan sata aka ce ko eh, an baka kuka eh, sata eh, to ba wanda zai baka sai dai ka sata dan dai ai ba wanda zai kyauta biliyan ba wanda zai baka kyauta biliyan ɗaya gaskiya babu shi ba kuma wani aikin da zaka yi na gwamnati kana ma'aikacin gwamnati ko da wani mukami ka riƙe a gwamnati a siyasance ko kuma wani mukami da za a baka biliyan ɗaya bayan ka gama. To ai ba ma a Najeriya ba Grace ko a nan Amurka ai bai yiwuwa bai yiwuwa ce mutum ya tashi da biliyan ɗaya. Da biliyan ɗaya don kai wani aiki. Don kai aiki bai yiwuwa. To sai waɗannan masu nazari suka nazarta suka ce a wata wato watanni goma sha biyu wato shekara ɗaya kenan. Eh. Za ka kashe miliyan goma sha biyu. Kwarai da Ka kashe ko miliyan ɗaya kowane wata. Eh. Kana a cikin shekaru goma za ka kashe miliyan ɗari da ashirin. A cikin shekaru ishirin. 240 a cikin shekaru 40 480 a cikin shekaru 80 960 wato a cikin shekaru 80 ma baka kashe ban kashe biliyan ɗaya ba To, ta sai suka yi tambaya suka ce, to, mu ma wannan tambayan za mu kafa ta don eh, eh, kowa ya ba mu ansa. Kowa ya ba mu ansa. Suka ce tambaya ita ce, me zai sa ɗan siyasa ɗaya mai hankali, suka ce mai mm. kai ɗaya, amma an ce mai hankali. Eh. Suka ce me zai sa ɗan siyasa ɗaya mai kai ɗaya bisa ga mm. cewa su ko kuma ma'aikacin gwamnati eh. zai tara biliyoyin nerori haka suka ce kai shekaru nawa ne suke gani za su yi a doron ƙasa ne to sai suka yi matashiya suka ce mu gyara Najeriya mu bar kowane irin nau'in sata. Kwarai da gaske. To kaji eh, abin da yake tashi a shafukan. A shafukan zumunta. <laughs> Zada zumunta. <laughs> To Allah ya kauta. <laughs> To da wannan gagarumar ishara ko kuma me zan ce? To ai lallai dai kan wannan matashiya. Eh to bari mu gayyaci wannan bakon namu da yake jira wato. Komanda. Eh, Komanda. Komanda eh. ga fili ga mai doki. Akwai hip hop din da ne wanda na samu suna ya feshi shi. Amshin waka shine ta bari ta sai ka ya fita ya bari ya bari sai ka ya fisa diyarka tana a cikin soyayya ta fada farkon yan bula an ba ta giyar soyayya ta sha ta bugu afka mata ta yi cikin shege ka guje ta ka kore ta gida ka rasa yasa kai wannan na a yana <laughs> gaskiya wannan eh, yana na yi shi ne a gaskiya ina aika sako ne ga wa iyayen irin iyayen da ƴaƴansu za su cika shin wani hali sai su kori ƴaƴan a maimakon su jawo su a jiki su ba su shawara su dinga nuna musu har su dinga musu addu'a har Allah ubangiji ya shirye su sai kaga an kori yaro maimakon yaron ya daina abin da yake sai kaga ya harzuka ya zama wani abin da ma ba a taba tunani ba haka yayi yawa ne a cikin al'ummar gaskiya abin ya so yayi kusan yayi yi yawa a cikin al'umma shi ya sa ni kuma na hango hakan nake faɗakarwa nake tura ma irin wa'annan iyayen saƙon duk da kin san ita hanya waka hanya ce ta sadar da saƙo ga wanda baka iya kaiwa wurin sa kai magana da shi banda saƙon soyayya da wannan saƙo da ka isar wani irin saƙonni kake isarwa a wakokinka eh to gaskiya ina ita da sakonni ne haka irin nuna mutane haka inda za su riƙe dankon soyayya da inda za su dinga furta kalamai a junansu wato ma'aurata ko kuma masoya da dama mafi yawan mawaka za ka ga lokacin da suka fara ko su sami kyara daga iyayensu ko abokan da suke ma'amala da su cin da ka fara a gaskiya na samu da yawa wanda ma ban gama samu ba saboda eh, wasu daga cikin yan uwana suna ganin ya za a ci na bar aikin soja na kuma zo na ce zan koma harkan waka suna ganin kamar cewa na zama dan iska ko kuma wani abu a'a ni wallahi ban yi wani dan lalacewa ba komi na yi ne kawai dan in dinga isar da sako ga mutanen da bana iya magana da su da ka samu waɗannan kalubalen ya kai ka daure ka ci gaba to gaskiya abu ne wanda dai akwai wahalan daurewa a cikin sa saboda wasu da dama ma za su yi kamar suna kyaman ka haka wasu suna dinga maganganu haka kamar irin ma ka kauce kamar yawanci irin maganganun da suke sai ake kamar ma na fita musulunci haka akan watsa waka wanda wasu daga yan uwa su kuma sun fahimce ni yan uwana har suna turo min sakon gaisuwa da Allah ya taimake ni sa in ci gaba wani irin alfanu ka samu dan mawaƙan yanzu sun ce wannan harka akai kawo wuta hmm. shin ya kawo maka wuta a gaskiya kawo wuta don ana kai kan harkan samun ya kawo wuta kace ka samu kuɗi da yawa a ba samu kuɗi da yawa ai kuɗi baya yawa <laughs> eh yana kan kawowa dai gaskiya saboda abu ne wanda gaskiya ya fara samun karbuwa don mutane da dama sun yi downloading ta harkar social media da muka watsa a irin YouTube channel ɗinmu da sauransu me babban burin ka harkan da gaskiya ni babban burina na shine in canza yanayin waƙe-waƙe waƙoƙi da naga sauran wasu mawaƙa suna yi kamar yanzu kina ganin cewa sauran mawaƙa sun fita daga cikin al'adan hausa ma sun koma suna yin wasu al'adu na turawa suna faɗan wasu batsa da sauransu to in kika kula yawanci waƙoƙi na duka babu irin waɗannan abubuwan ni dai ina yi ne kawai da in da sako. Komanda kenan a hirarsa da wakilinmu Baraka Bashir daga kanan da. Na dawo harkar waka, ana ta kallo na kamar stranger. A'a wannan ai dan gani ne, an muke mu sai sabon rafi dole. Ina harbawa kamar bindiga, ina sakewa kamar alura. Ina haskawa kamar fitila, ina hada su fada aini da sakin rigima. Now I'm like ni har na fara hawaye tun kafin <laughs> da barin ja daga ka fara ni in zan sami yadda nake so na fi son kaki dariya Ka bari har sai na ba bada labarin sannan ki dariya ya ga gani an na fara hawaye tun ma ka fara dan kai kake ban dariya da na kalle ka sai bushe da dariya to aikin san wannan labarin <laughs> a wani aminin mu ne mai sauraron eh, wannan shiri namu a koda yaushe eh. a Alhaji Salisu Lawal Kerau eh. wanda yake aiki a ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina kuma kwanakin bakin san ya kawo mana ziyara nan kwarai da gaske to shine aiko mana da wannan labarin yake cewa shi wannan labarin ba wai labari aka bashi ba labari ne ya faru zahiri eh zahiri to tsakanin bakatsine da ba nufe. To wannan ba ba harka Fulani da bare ne. Yawwa eh <laughs> to. Ya an daga musu kama. Eh, ya an daga musu kama. <laughs> To madalla. Yace to kin san da yake akwai garin abin a tsakanin su tsakanin eh wasa tsakanin eh, eh, ba nufe da kuma baka eh to wannan dai baka tsanan yana zaune ne a garin kurfi a karamar mm. hukumar kurfi da ke nan a jihar katsina eh. akwai wani gari da shi ga naune kenan eh kwarai da gaske kwarai <laughs> da gaske ai a garin ana ce mishi barkiya mm. a nan karamar hukumar ta kurfi eh. to nan suke zaune wannan banufan ya kwashe tsawon shekaru a wannan gari to shi akwai baka tsane kullum zai zo ya dinga damun ba nufan nan mm. da cewar kai kana damun mu kai bawan mu ne kai kaza kai kaza <laughs> eh? ka tashi ka koma garin ku eh <laughs> kullum dai haka yake ma baka tsanan nan ba nufan nan ba nufan dai sai ya ce to ni ne ku ba ka san ga yanda aka yi ga yanda aka yi da mm. saurakin mm. su to har dai ta kai da ta kai ranan nan sai ba nufin zai yi tafiya zai tafi bida sai shi baka tsine ce to in ka je ka kawo mana kuli kuli ka kawo mana tsaraba ai ko dai bita za ka ai sai kwaraba kuli kuli lallai kuwa <laughs> to ai ina mai tabbatar miki mutumin lafai ne kai ba bida ba eh, mutumin eh. lafai ne da ya je lafai da zai dawo sai yo guzurin kuli mm. ya zo da wannan kulin mai dan karan daɗi ah, ana ma magana ah. ai ko yanzu gobe gobe ka tuna mu gobe zan kawo to lallai ko zan ko tuna miki kulin lafai <laughs> <laughs> So shi ba nufe ya dawo sai kawai ranar nan ba katsina ya zo sai ga kai ka dawo komi baka kama mutane ba ma daga garin naku sai ce aiko na zo da tsaraba to zan kawo tsaraban nan kuwa. Mm-hmm. To ranar nan ko sai ya ɗauko kulin nan sai ya zo ya kawo musu majalisa ana zaune dukansu sai aka zaune ana cin kuli. Eh. kai baka tsina nan da kake damun ba nufan nan kullum eh. da ka ci kuli ka ci kuli ka ci kuli sai can kawai sai ka ɗaga kai sai ka ce wai kai wai ana gona gyaɗa a Niger kuwa. <laughs> Da me kai kuli kuli. Eh, wai akwai gona gyaɗa a Niger. <laughs> Wai shi saboda ya ga. Shi ne santi. Eh, wai saboda ya ga wai Niger wai gaba ɗaya cikin duwatsu take. ke. kenan kuwa. Eh. <laughs> ya ko kawai <laughs> aka gwada a kwanan kuɗi kwarai kuwa sai suka ce mishi eh mana ana gyada dutse ai eh, <laughs> eh, eh, ana kuma kulikulin dutse ana kuma kulikulin dutse to batun daga ranar an kenan ko ya yi eh, maganin shi. Ya yi maganin shi to tun daga ranar sai ce to shi kenan yanzu ba zai ƙara damun ah, ba nufi ba. Akwai wani satin da muka bada katina muka mun taba bada labarin makareci ya ta kuri a mota eh. yana kaza yana kaza to wannan mako kuma sai muka samu labarin makareta guda biyu. Wane ne sarkin ƙarya? A ganin ka wane ne sarkin ƙarya? To waɗansu ne mai labarin nan ya ba su suna Lado da Tanko. Aka ce Lado yana zaune a kusa da abokinsa Tanko. Sai Ladan ya ce kai duniya akwai abin mamaki sai abokin da shi ta ya ce menene ya faru ne lado mm. sai ladon ya ce wai ina zaune ne kusa da wata kwata mm. sai na ga wata mace mai ciki ta zo tana tsallakawa sai da ji dan cikin nata yana cewa ina kwana baba ah, ah. <laughs> wai sai matan nan ta lura dan cikin nata ya gaishe ni sai ta dube ni sai ta ce min kai kama da babansa ne shi yasa yake gaishe ka sai ta kulle ja ka yace yace eh, to wannan yana neman ya kure ni kenan sai ce hmm a wannan ma ba abun mamaki ba dai eh. ai ni da ka ga abun da na gani eh, da za ka ce komai ba sai lado ce. ya ce menene wani abu ne eh. sai tankon ya ce muka shiga mota daga kaduna za mu kano ashe tun daga fitan mu kaduna sai direba motan ya rasu <laughs> daga fitan mu kaduna sai direba motan ya rasu mu kuma ba mu sani ba mota na muna ta tafiya <laughs> shi kenan sai da muka zo kano da muka zo kano sai muka shiga gidan mai za a sha mai eh. sai ka san a najeriya a eh. gidan mai akwai masu sa mai ba irin kamar nan bane da kai eh. za ka shiga ka sha mai da kanka to shi kenan sai da aka shiga gidan mai sai aka juyo aka zo wurin direba a tambaye shi na nawa ne za a zuba sai aka ga ashe direban namu ya daɗe da mutuwa har ma ya tandare <laughs> wajen direba ya mutu tun daga fitan muka kaduna direba ya mutu a mota na suna ta tafiya direba ya mace wai sunan wani wai shi wai zubairu sai da lado ya kare shi ya kalle ya Allah ya gama ya ce wallahi tallahi ƙarya kake <laughs> to shi bai tunanin iya karya ba da yaro da yaro mai gaina wanda ya kamata uban shi a ciki eh. da wanda wanda direban motar da ya mutu tun daga Kaduna har suka zo Kano ba san ya mutu ba wanne ne fi karya So <laughs> masu saurare za ku iya gazayawa Shafin mu na Facebook sai ku ba mu naku ra'ayin <laughs> wane ne fi karya na labarin makarantar nan za mu dabarci nan zaba da duk. Yusuf Aliyu Harande. <laughs> Alheri yake muku fata Allah da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce. <laughs> Da alheri. Ka gane ka gane ko eh ido ne da ka gane ko eh a ido ne da ka gane ko eh ka gane samala ka gane ko eh black diamond ka gane ko eh ka gane soya ka gane ko zace zamani ka gane ko jagwa ka yayi sun yayi. Akube, ya sun Babala, Soja, Remani, Kiripo, Shadow, ka gane yayi. Inuwa kenan. <laughs> ai duk sun gane kowa ya gane yayi eh taule